barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar biyar ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta daidai da ranar 24 ga watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi insha Allah darasi na 58 a cikin karatunmu na sahihul imam bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na 13 ko babu ghaslil madi na'am yace ya ce imamul bukhari rahmatullahi alaihi ya ce babu wankewar mabi walwudu iminhu da kuma yin alwala wato dalilin fitarsa da kuma yin alwala daga gare shi wato idan ya fita yana wajabta yin alwala bi ma'ana yana karya alwala almabiyu haka yake bi sukuni almadiyu sabanin almani wanda yake bilkasir mani dama waɗanda suke fitowa ta gaban wato namiji shine almani walmadiyu walwadiyu almani shine wanda yake fita shine mai kauri wanda yake kuma mai yauki wanda yake mai wari irin na kulli ko kuma na furen fulawa shine yake fitowa da da izan gaba lokacin ash-shahwatul kubra lokacin sha'awa ta matuka a wanda shi yake wajabta wanda shine yake wajabta a wato kari wanda yake babba al akbar wanda dole sai an yi wanka idan ya fita to kuma bayansa akwai al-madhi bisukun al shi kuma a ba shi da kauri a shi ma fari ne amma ba shi da kauri kuma yana da yauki shi kuma yana fita daga gaban mutum namiji yayin tunani ko yayin wasa da iyalinsa ko kuma yayin tunani da kallo da sha'awa ko kuma da sauraron zance da sha'awa to shi ku alwadiyu zaliban yana fita ne bayan bawali yana fita ne bayan bawali wani lokaci yayin da ya zamanto masu dogon gwagwarci idan abin nan suka yi bawali sai ga shi alwadiyu ya fita a kuke dariya na'am to eh, nan babin imamul buhari ya kulla shi kan to menene me ake yi ma almadiyu idan ya fita ya ce babu ghaslul maziyu kaga wannan ya yanke da hukunci bai nuna akwai wani sabani ba wanda yake wannan ijma'i ne cewa mani ana wanke shi amma cewar za a iya kiyas a mazi kai na'am mazi ana wanke shi amma kuma wannan mafuminsa ya nuna ba a yi masa tsarkin hogi ba a masa istijmari wanda yake kuma haka yake shine matabar malik da dayawa daga cikin malamai almaziyu ba a yi masa istijmar sannan kuma da cewar wal wudu'i minhu da yin alwala daga gare shi yana nuna kan cewa almabiyu yana kawo alhadathul asgar kari wanda yake karami karamin kari shine wanda ake kau da shi da alwala babban kari shine wanda ake kau da shi da wanka to shi almabiyu yana daga cikin mujibatul hadathil asgar abubuwan da suke sanya karamin kari wato kamar bawali ne da bayan gida dukkaninsu suna warware alwala idan mutum yana da alwala idan mabi ya fita daga jikinsa alwalarsa ta karye ba zai iya yin sallah da wannan alwalar ba sai ya wanke maniyin kuma ya sake alwala na'am na'am a tsayalisi na'am na'am abu abdurrahman as-sulami ɗaya daga cikin waɗanda suka lizinci sayyidina ali da sayyidina usman bin affan ya ruwaito daga manya-manyan sahabbai malamin hadisi ne faqihi ne kuma makarancin alqur'ani ne shine ya ruwaito hadisin cewar khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya koyi karatun alqur'ani kuma ya koyar da shi ya ruwaito hadisin daga Usman bin Affan radiyallahu anhu yace ba abin da ya zaunar da ni a gindin wannan wato al'amudin a jikin wannan al'amudin shekara talatin ina karanta alkur'ani ina karantar da alkur'ani sai wannan hadisi shekara talatin ya yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantar da alkur'ani a masallacin kufa afwan domin yana daga cikin wanda suka je kufa to wannan sa daga cikin amintattun masu ruwaya daga sayyidina ali don sayyidina ali radiyallahu anhu an samu mutane da dama wanda suka rinka riwaya da gare shi suna karya saboda haka amintattun riwaya da gare shi yawanci almajiran sauran sahabbai ne da almajiran abdullahi bin mas'ud to daga ciki akwai shi abu abdurrahman as-sulami na'am daga ali ali shine ibn abi talib sahibul uh, uh, amirul mu'minin yace ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi wato mazi yana kun ga wannan ya nuna kan cewar mutane suna sabawa bisa dabi'arsu akwai wanda yake shi ba ma yayin mazi akwai kuma wanda yake yana yi a wani lokaci wani lokaci kuma ba yi akwai kuma wanda yake shi yawa yawan lokaci haka yake ne yawan fitar da mazi ne kamar sai na umar ma haka aka haka aka ruwaito yanda ya zo a muwatta ya ce nakan ji shi yana yana ɗiga a jikina kamar ɗigar wato kamar ɗigar abin lu'ulu'u yanda yake faɗuwa akan cinya ta haka nake jinsa yana ɗiga sai na umarci wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam limakani binatihi ko limakanati ne a wajenka limakani binatihi saboda matsayin yarsa saboda yarsa tana gargashi na kun ga wannan ya nuna kyakkyawan ladabi ne saboda a fuskanci mutum da abin da ya danganci alakar miji da mata a fuskanci uban yarinya da shi ko yan uwanta da shi abin kunya ne saboda haka yace saboda matsayin yarsa sai na ji kunya in je in tambaye shi na'am fa ta'ala sai shi wanda na umarta ya tambaya sai yace kai ka yi alwala sannan ka wanke gabanka ka wanke al'aurarka to a cikin wannan na farko dai sifar fatirna ne ce kuntu rajulan ni mai yawan fitar da maziyi to ya ɗauka an mutum maziyi ya fita a wanka ake yi to da sai na ali ya rinka wanka har sai da bayan sai rinka tsagewa ko yaushe ya fita sai ya wanka to kuma kun san su can babu wadata na shafa mai ba kamar yanzu bane muke da basilin to lokacin sanyi mutum yana wanka bai shafa mai ba fata sai ta kekashi saboda haka har sai ya kai fata tana tsatsagewa har ya kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi to amma bai tambaye shi menene hukuncin ba bai tambaye shi menene hukuncin ba sai ya tambayi sai sai ya umarci wani mutum a wata riwayar ya umarci Ammar da Miqdad ne al-Miqdad ibn al-Aswad to sai al-Miqdad ya jibinci yin tambayar a waɗansu riwayoyi akan ce sayyidina Ali ne ya tambaya ai suna nufin yi umarni ai tambaya to kun ga a cikin wannan akwai wato a ka'idar da take cewa tahsilul maslahataini aula min tahsili ihdahuma samun maslaha biyu ya fi samu maslaha ɗaya kawai mecece maslahar na farko in ya tambaya da kansa ya keta ka'idar kunya rashin wato saba ma kunya kuwa saba ma al'amarin imani ne to kun ga wannan rashin maslaha ne babu kanna idan kuma ya idan kuma ya zauna bai tambaya ba ya zauna da jahilci to wace maslaha maslaha da tafi shine samun ilimi ko to sai ya to bari yayi yadda zai sami ilimi ba tare da kuma ya keta ka'idar kunya ba shine sai ya ce mutada bai tambayin masa to haka wani ya nuna fiqhun sayyidina ali kaga ya zamanto ya haɗa maslahar guda biyu ya tabbatar da kunya ya bi ka'idar kunya sannan kuma ya neman kansa ilimi da kawar da jahilci to haka ya kamata tunanin musulmi ya kasance koyaushe idan musulmi ya tsaya ya duba in ya ga masu abubuwa guda biyu wato sun ci karo da juna idan kowanne daga cikinsu barna ne to ya ga wanda ya fi girman barna sai ya bashi shi mai sauƙin ɓarnar sai ya yi shi idan ya ga idan ya ga maslaha ne ɗaya kuma barna ne to sai ya ba zai yi barna ba sai ya yi maslaha idan kuma ya zamanto cewar kowanne da zai iya yin kowa idan ya zamanto dukkaninsu su su biyu maslaha ne to idan zai iya yin su ya yi gabaki ɗaya bisa ya ce bari ya guda bari ya wanne ne ya fi maslaha wanda ya fi maslaha shi zai yi ya kyala ɗaya in zai yi su gabaki ɗaya sai yanzu kaga inda kamar a ce ya zamanto ba yadda sayyidina ali zai sai dai ya zaɓi ɗaya ko ya yi tambaya ko ya ji kunya to wanne ne za a kaddamar sai ya tambaya domin ita ce masu da tafi to amma da ya zamanto cewar zai iya yin tambayar kuma ya zamanto ya yi kunya da ya haɗa dubiyun ya sa wani ya tambayar masa to a cikin wannan wani lokaci waɗanda ba su da tunani na yadda manufar shari'a take wannan yakan sanya su su rinka hange da ido ɗaya ba addini ba ne ai ba wata kunya me dan surki rike addini ne dan wani surkunta ai addini ne waɗansu za su irin wannan tunanin to wannan kuskure ne wannan kuskure ne domin in kai haka ka baka bi ka'idar musulunci ba domin ka'idar musulunci shine in zaka samu maslaha guda biyu ga baki ɗaya, to ka same su bisa ka ce zaka rinjayar da ɗaya, kada kai aiki da ɗaya. domin rinjayar da daya shine ka ce bari kai tambaya duk da yake babu duk akwai rashin kunya to sai ka ci to kaga in kai rashin kunyar kaga ka rasa maslaha in kai tambaya ka samu maslaha to amma tunda maslahar tambayar ta fi sai ka kaddamar da ita to amma ai tunanin ka sai a ce maka to ba zai yiwu bane a ce ka samu duk susu guda biyu duk maslahar biyu in ka tsaya ke tunanin sai ga zai iya yiwuwa to da haka ku kula da wannan ka'idar tahsilul maslahatain aula min tahsil ihdahuma wa ihdaril ukhra samun maslaha guda biyu ya fi bisa ka nemi guda ɗaya ka sarrafar da ɗaya duk guda biyu in za ka haɗa su shi ake so wannan tana da muhimmanci kuma mutum idan irin abubuwa sukan zo masa ya rinka tunani ta irin wannan fuskar domin wannan shine tunani almaqasidi tunani wanda aka gina shi a bisa bin maqsudi manufar shari'a manufar shari'a to sannan a annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambaci cewar dalilin kunyar shine matsayin yarsa a wajena wanda ya nuna kan cewar matsayin suruki yana daga cikin wanda za a yi mu'amala da shi mu'amalar kunya kuma wannan kunyar da ake yi tana daga cikin addini tana daga cikin imani sannan abu na uku abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawabba kai alwala waqtil zakara to wannan shine dalila shine abinda bukhari ya kulla babin da shi cewa akwai alwudu minhu akwai yin alwala idan mabi ya fita daga jikin mutum sannan a hukunci na karshe shine waqtil zakaraka ka wanke al'aurarka to kaga ba a ce waqtilhu ba ba a ce ka wanke shi ba to da haka ne riwaya mafi karfi a matabar malik mashhuriya kuma ita ce matabar a imam ahmad mashhuri shine idan mutum mazi ya fita daga jikinsa ga baki ɗaya al'aurar ta su zai wanki sabanin bawali kaga shi bawali idan mutum yayi bawali kawai zai wanke mafitar wajen da bawalin yake fita ne sai dai in ya taɓa wani waje a cikin jikinsa zai wanke shi amma idan kawai dan fitarsa ne ba zai wanke ga baki ɗayan al'aurar ba to shi ko mazi ga baki ɗayan al'aurar mutum zai wanke ba kawai wajen da yake fita ba wannan shine zahirin abin da wannan hadisin ya nuna kuma wannan shine masabar malik shi yasa malik ya bambance tsakanin mabi da wadi yace shi almabi ana wanke a gabaki ɗayan al'aura ne shi ko alwadi yace ana wanke shi kamar yadda ake wanke ake wanke al'aura yayin da bawali ya fita in bawali in mutum yayi bawali abin da zai wanke kan inda bawalin yake fita eh, to sannan wannan kuma hadisin ya nuna cewar yana daga cikin kyakkyawar zamantakewa tare da sirkai a wato barin ambatan abin da yake da alaka da saduwa da mace da iyali a wajensu mm, yana daga cikin kyakkyawan mu'amala tunda sai na ali yace limakani na natihi wani abin da ibn hajar ya faɗa kenan a sannan kuma ya nuna kan cewar ba a so a yi sake wajen sanin hukuncin shari'a ba a so a yi sake wajen sanin hukuncin shari'a sannan kuma wani hadisin ya nuna sauƙi na shari'a yanzu da na ali da ya kasance cikin mashakka har bayan sai yana tsatsagewa saboda yawan wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewar a a ai ba sai yayi wannan ba Sauƙi wato abin bai dace da wahalar shari'a ba domin wannan ya kasance a lokacin sanyi ne yace faja'altu aqtafilu minhu fi shita'i hatta tashaqqaqa zahri na rinka wanki na rinka yin wanka daga gare shi har sai da ba a cikin lokacin sanyi lokacin hunturu kamar irin yanzu din nan kamar irin yanzu hmm. to kuma wannan ya nuna cewar shi almabi yana daukan hukuncin bawali hatta wajen salasu idan ya zamanto cewar wato yana da yawan salasul bawl salasul mabi yana yawan fita daga gare shi me yawan fita ya zamanto cewar tsakanin kowane lokaci na sallah sai ya fita in yi sallar azahar kafin la'asar ba zai iya rike alwala ba sai mazi ya fita to wannan ya ɗauki hukuncin mai salasu to shi ma aka ce shi idan ya yi alwalar sau ɗaya ba zai damu ba sai ya sake ba in ya sake fita saboda salasu ne amma da sharaɗi cewa idan wannan salasu ɗin na illa ne ba don saboda tsawon gwagwarci ba in saboda tsawon gwagwarci ne to sai a ce masa kai maganin wannan in ma da aure ko kuma yanzu tun da babu kuyanga a cikin tafan fiƙi suna cewa da ɗaukan kuyanga wa in ma da yawan azumi eh, idan kai aure idan baka da halin aure kuma kai azumi azumi bai maganin abin ba to ya zama illa to a lokacin nan sai ya zama to maka ruksa amma idan ba haka bane in rashin aure ne ka daɗe a tuzuru ba sai aure ba to a nan wajen ba za ka ɗauki wannan ruksar ba sai a ce ka yi gaggawa ka je ka yi aure ka yi maganin wannan na'am na'am na'am in ya taba tufafi za a wanke wannan ya nuna kan cewa ai tunda an ce a wanke shi a wanke al'aura ya nuna kan cewa in ya taba in ya taba tufafi za a wanke waɗansu a waɗansu riwayar ta zo da kan cewa ya wanke al'aurarsa da marainansa ya wanke al'aurarsa da marainansa amma wannan riwaya ta inganta ba don haka malik bai yi riko da wannan ba ba sai ya waɗansu sun ce sun yi karkata zuwa ga tabbatar da riwayar suka ce dalilin yin haka wanke marainan zai sanya shi ya daina saurin fitaɗin to amma wannan riwayar ba ta inganta ba na'am babu man tsayyaba sun iktasala babu wanda ya shafa turare sannan ya yi wanka wa baƙiya asar tib sannan sauran gurgudun turaren yi saura ya yi wanka amma bai wanke turaren baki ɗaya bayan ya shafa turare sai yi wanka ko da yayi wanka turaren bai tafi ga baki ɗaya ba wato sharaɗin yin wankan janaba ne idan da turare a jikinka sai ka wanke shi kalkal ko ka kawai dai inda ruwa ya in dai ka zuba ruwa ya game jikinka ga baki daya to kayi abin da ake bukata na wanka ko da ba kawar da wato abin da yake rataye da jikin naka ba na wani abu wanda yake ba na jikin ba kamar yadda turare yake yi a jikin gashi da kuma a jikin fatar jiki na'am na'am na'am Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir ɗaya daga cikin tabi'an Madina daga babansa Muhammad ibn al-Muntashir yace na tambayi Aisha sai na ambata mata maganar zancen abinda ibn Umar yake faɗa bana so bana so na zamanto na wayi gari ina cikin ihrami sannan ina amdahu amdahu amdahu tiban kuma kuma wato turare na diga daga jikina wato na shafa turare na bar shi a jikina sannan na wayi gari ina mai ihrami to ba na son haka wato kenan shi ibn umar a mazhabarsa mai ihrami ba zai shafa turare ba kafin ya shiga ihrami na'am sai aisha ta ce sallallahu alaihi wasallam ta ce to ai ni na sanya ma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare sannan ya kewaya wa matansa yana saduwa da su shine ma'ana shine ma'anar tawaf din at-tawaf ba wai yaje yayi tawafi ya kewaye matan ba kuma yadda ake zaga ka'aba eh, kun san wani lokaci idan mutum bai fahimci yadda littattafan hadisi suke ba da kuma yadda larabci yake sai ga yaji ya dauka to tun matsafa fi nisa'ihi sannan ya je ma matansa dawaki ma'ana ya ce kewaya su ba abin da ake nufi kenan eh tun daga shi an ambaci musamman ma an ambaci ihrami aka kuma faɗi tsawafi ga mata to sai a ce to kaji fa kamar yadda ake tsawafi ga ka'aba ana tsawafi ga mata to wannan kuskure ne ma'anar tsafa fi nisa'ihi ya zaga ma matansa ya kewaya wa matansa yana saduwa da kowace daga cikin su sannan ya wayi gari yana ne cikin ihrami to wannan ya nuna cewar Aisha radiyallahu anha yi raddi ga Ibn Umar da dalili da haka wani ya nuna cewar sahabbai sukan yi raddi ga junansu bid dalil da dalili ba da ra'ayinsu ba idan ra'ayi ne an san kowa yana da yana da wani ba zai rushe ijtihadin wani ba amma raddi da sahabi yakan yi ma wani sahabi in yana da dalili menene dalili yana da aya ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to ita Aisha tana da sunna ingantatta ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce baya son haka baya son ya shafa turare sannan ya wayi gari yana cikin ihrami alhali turaren yana daga a jikinsa to kun ga shi sanya turare cikin ihrami wannan bil ijma ba a yi annab sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to amma kafin mutum ya shiga ihrami zai iya shafa turare ko ba zai iya ba to shi ibnu umar ya ce shi baya so to shi ne Aisha ta yi masa raddi cewa to aini ina shafa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare sannan ya sadu da ya kewaye matan ya sadu da su to sannan ya wayi gari yana mai ihrami kun ga ma'ana wato ya wayi gari yana yayi wanka bayan ya shafa turaren kuma ya wayi gari cikin ihrami to amma wannan ya nuna abinda Buhari yake so ya nuna na kan cewar idan mutum ya shafa turare ya wanka kuma ya zamanto akwai sauran sauran burbushin turaren a jikinsa a wannan riwayar ba ta nuna ba ita riwayar da za ta zo daga baya ita take nunawa na'am adam ibn abi iyas na'am alhakam ibn utaiba daga ibrahim daga al-aswad daga aisha kun ga wannan jerin gwanan manyan malaman fiqihu na kufa a jere suna riwaya da juna dukkan su tabi'ai al-hakam ibn utayba da ibrahimu naha'i da al-aswad ibn yazid an nahai dukkanunsu su manya-manyan fuqaha al-kufa shi al-hakam ibn utayba matsayin su ɗaya da abu hanifa a kufa dukkan almajiran imam almajiran ibrahim naha'i ne kaga kowanne babban malami ne yake riwaya daga babban malami kamar sa dukkanin su tabi'ai kuma ne nuna babban matsayin aisha radiyallahu anha yanda yake manya-manyan malamai su ne almajiranta kuma shi kansa ma a hadisin da ya gabata na muhammad ibn al-muntashir ya ce na ji na tambayi aisha wato da ya ga abin nan daga wajen wani sahabi da ya ga sahabi babba kamar abdullahi ibn umar sai ga to ya kamata ya fuskanta da wannan sai ce bari ya fuskanci wadda take ita tafi kowa sani akan wannan sai je wajen aisha radiyallahu anha wannan ya nuna irin matsayinta wajen wato manya-manyan malaman tabi'ai na'am kuma ya nuna kan cewa shi ilimi kamar yadda yake a cikin maza yana zamantawa a cikin mata kuma yayin da ilimi yake hatta a wajen mace za a neme shi kamar yadda za a nema wajen namiji ba za ka ce dan mace bace ba za ka je ka nemi ilimi wajen ta ba ai ilimi ilimi sai maza ko kuma kai namiji ne yaushe za ka je kai karatu wajen mace to ga manya-manyan malamai haka suke zuwa su gurfana gaban Aisha su ne mata tambaya suna kwasar ilimi daga gare ta na'am aisha ta ce wabisi kamar kai ka ce ina ganin wato ina tsokaci ina gani ya zuwa ga wato kyallin turare a matsagar gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin ihrami alhali yana cikin ihrami wato yana cikin ihrami ga alamar turaren nan a jikinsa yana kyalkyali domin yadda take yadda yake shafa turaren sallallahu alaihi wasallam a kansa ne za ta shafa masa a gashinsa a kansa to ta ce sai kamar ina ganin sa yana kyalkyali alhali yana cikin ihrami saboda haka yaushe ya shiga ihrami kafin ya yi wanka ko bayan yi wanka bayan yayi wanka to bayan ya yi wanka kaga ya nuna bayan ya yi wanka kuma ga ƙalƙalin turare saboda haka kenan shi wannan turaren da ya sanya bayan wankan ne ko kafin wankan kafin wankan domin wancan hadisin abin da ya nuna kenan kafin wankan ya shafa turaren saboda haka wani ya nuna kan cewa ya yi wankan amma bai wanke turaren ba saboda haka ya nuna kan cewa idan ma akwai turare a jikin mutum ba sai ka wanke shi ga baki ɗaya ya fita ba yayin da za ka yi wanka na janaba a yayin da wankan janaba zai zamanto ya inganta in dai ka game jikinka da ruwa ko da ya zamanto akwai sauran kyalkyalin akwai sauran gurgudin a burbushin turare da ka shafa a jikinka ko akwai sauran dauda ta jikinka wadda bata fita ba in haka ba a ce a yi wankan janaba da soso da sabulu ba ko da akwai wannan ba zai hana ingancin wankan janaba din ba wanda ke wannan shine makasudin bukhari to a cikin wannan hadisi akwai cewar matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sanin kuma suna hangen abin da sauran manya-manyan sahabbai ba su sani ba kamar ibn umar shi yana daga cikin manyan sahabbai masu kula da sunnarsa amma bai san wannan ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi shi sani saboda su abu ne wanda yake shafi shakhsiyarsa abin da yake yi da jikinsa shi kansa da haka su mata za su matansa za su fi sanin wannan sannan kuma a cikin wannan hadisin ya nuna inda mata suke yi ma mazajen su hidima hatta turaren ma Aisha ce take shafa ta shafa masa tace na na kasance ina shafa ma manzon Allah sallallahu ne na shafa ma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turaren sa kuma wannan ya nuna cewa shafa turare yayin da mutum zai ihrami mustahabbi ne zai zo a cikin kitabul hajj sannan kuma ibn battal ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya na ilimin hadisi yana cewa wannan ya nuna kan cewa sunna ne yayin da mutum zai sadu da iyalinsa da maza da mata ɗin su shafa turare sunna ce yin haka haka ibnu babbal ya ce kuma akwai hikima a cikin wannan domin yayin da ya zama to kan cewar ba ai ba wato aka zo aka samu wannan kusanta wadda ta kusa da juna tsakanin mace da namiji in ya zamanto cewar akwai wani warin jiki sai ya zamanto ana kin wannan saduwar to daga zarar mutum ya so ma kin wannan saduwar da matarsa ko mace ta ki wannan kin saduwar da kin kwanciyar da matarsa to shikenan rigima aure ta zo sai ga aita ta rigima aita ta yaji aita ta fitina nan ku duk ga abin an manta da ba a san cewar ga dalilin a je a bar jaki ana ta dukan taiki to da haka kaga idan mutum faqihi ne wanda ya san wato fuqaha'u mu ne da muke wasa da sha'anin ilimin fiqhu ake ta magana wani marriage counselors masu zuwa su je su tattauna da ai wanda za su yi marriage counseling su ne wanda suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? to in wanda ya san sunna ne yana zuwa yadda an cewa ni ban san abin da ne mata ba haka kawai ta kyare ni in na gaya mata in ne mata magana sai ta rufe ni da fada ko kuma ta zo ta ce ni ban san abin da ne mata ba komai ne masa na yi laifi komai laifi ne kuma duk bakin kokari ina yi to irin wa'annan tambayoyin za ta yi yaya kuke wajen kwanciya kuna shafa turare kina shafa turare in zaki je da daddare wajensa shi ma yana shafa turare to wannan kaga yana daga cikin abin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyar wanda take maganin da yawa daga cikin mashakil sai ga in kai maganin wannan mushkilori da dama da za su biyo hmm, da za su biyo a cikin rayuwar aure sai ga an yi maganin su ba tare da an sani ba na'am babu tahlilin sha'ar babun tsefewar gashin kai hatta idza banna annahu qad arwa basharatahu afada alayhi har yayin da idan ya zaci wato eh, ya tabbatar nan azannu bi ma'anar yaqin in ya sami yaqinin ya tabbatar cewar ya jika fatar kansa afada alayhi sai ya kwarara ruwa a jikinsa na'am na'am abdullah ne ibn al-mubarak sai abdullah ibn al-mubarak faqihun khurasan shi ma yana da mazhaba sai dai mazhabarsa ta mutu amma yana da mazhaba kamar irin su Isaac ibn Rahuya kamar su Imam Ahmad da sauransu malamin hadisi ne kuma faqihi ne almajirin Malik ne gashi attajiri gashi mai jihadi gashi malamin hadisi Biya tara ake ce masa me yasa kake kasuwanci yace wallahi da ba dan su Sufyanu tauri. da su wane da wane da su fudail ibn iyad da ban yi kasuwanci ba yace ina yin kasuwanci dan in samu dan in samu dukiya in rinka tura musu abinda zai sanya su su mai da hankalin su kan ba da ilimi ba za su buƙaci kuɗin gwamnati kuɗin sarakuna ba yace abinda yasa nake kasuwanci kenan to kaga irin niyyar irin niyyar su ke sai zaman to duk kasuwancin da zai ibada yake dan da wannan niyyar yayi na'am na'am daga babansa shine urwatu bin zubair daga aisha ta ce alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi wankan janaba sai ya wanke idan idan zai yi wankan janaba sai ya wanke hannuwansa sannan yayi alwala irin alwalarsa ta yin sallah sannan idan sannan idan sannan yayi sannan yayi niyyar wanka nan iktisala dinnan bi ma'ana nawal iktisal saboda abin da zai zo daga baya sannan sai ya tsefe eh, gashin kansa da hannunsa haske idan ya tabbatar cewar ya jika fatar kansa sai ya kwarara ruwa a kansa a kan nasa talata marat sau uku sannan ya wanke sauran jikinsa to wannan ya nuna cewar yana daga cikin sun yana daga cikin wato a sunnar yin wankan janaba mutum ya ciccuda gashin kansa da 'yan yatsunsa saboda ya tabbatar cewar ruwa zai shiga ciki ruwa ya taba saboda idan musamman mutum yana da yawan gashi musamman mutum yana da yawan gashi amma ga namiji kenan ita kuma ce su cewa aka yi ta zuba ruwa a kanta wato ta zuba ruwa ta bubbuga shi a kanta ba a ce sai ta kwance gashinta ba ko ta kwance kitsanta tunda in ba a ce ta kwance kitsanta ba kaga ba zai yi a ce ta ta ta abin ta ba ko zai yiwu da kitso ta tsefe ta tsefe gashinta an kitse to ba haka tunda ba a ce ta kwance kitsanta ba dan Aisha tana inkari ga wanda yace mata ba za su yi wankan janaba ba sai sun kwance kitsansu sai ta yi inkari da aka gaya mata sahabin da yake fara ce to me yasa ba zai ce sai sun aske gashin ba <laughs> ta ce to ya ce musu masu aske gashin mana don ta yi inkari kan cewa ya yi magana akan abin da ba shi da ilimi cewa abin ba haka bane na to wannan hukuncin ga namiji ne wanda yake nuna maksudi shine a tabbatar cewar ruwa ba kawai ya tsaya a kan saman gashi ba ne. a a yaji har wato wurin mahudar gashi shine wato fatar gashin ka fatar ka fatar kan mutum ya zamanto an tabbatar an cuccuɗa ta ruwa ya taɓa in an zuba zai zamanto kan cewa ruwan ya sadu da fatar tasa a fatar jikinsa to wannan haka ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu anha to dangane da gemu kuwa to wannan mustahabi ne shi wannan tahlilu sha'arin ra'as wannan wajibi ne a wankan janaba wajibi ne amma na gemu wannan mustahabi ne musamman an batansu bai zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa istihbazin sa waɗansu kuma suka ce wajibi ne da na gashin da gashin gemu da gashin ka duk mutum ya tsefe shi don kada wato gashin ya hana isar ruwa zuwa ga fata ya hana isar ruwa zuwa ga fata na'am kuma aisha ta ce na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙwaryar ruwan daga kwanan ah, daga kwanan ruwa kwanan wanka guda ɗaya muna kamfata daga cikin sa gabaki ɗayan mu sallallahu alaihi wasallam to wannan ma ah, wannan ah, wato eh, munasabarsa ga wannan babin akwai bai bayyana ba sai dai idan bukari yana ishara ga ga wata riwaya ne wadda ta wallafazi na wannan hadisin amma in banda haka alakarsa da tsitsefe gashin kai bai bayyana ba na ga shi ibn hajar da ibn rajab a cikin a cikin sharhin su duk ba su nuna munasabar hadisin ga tarjamar da bukhari yayi ba wallahu ta'ala a'lam na'am babin wanda ya yi alwala a cikin ya alwala a wajen wankan janaba sannan ya wanke sauran jikinsa bai sake maimaita wanke wuraren gabobin alwala din ba a wata marra wato da ya yi alwala da ya alwala yayin da zai wankan janaba sai ya wanke sauran jikinsa bai sake wanke wuraren alwalan ba kuma ya sallah da wannan alwalan menene hukunci wato wanda ya haka kaga bukhari ya yanki wato wanda ya wannan menene matsayinsa sai wanda ya wanda ya haka dai yana nuna kan cewa ana yi kenan domin abin da zai kawo shaida ne akan haka kuma wannan shine matabar malik cewa alwala tana shiga cikin wanka don haka da mutum zai je ya yi dake ya yi niyya mun san dake ya tsalle ya fada cikin ruwa ya fada cikin ruwa mai tsarki shikenan ya game jikinsa ga baki ɗaya jikinsa duk ya yi wanka ko ya nutse sannan ya fito kawai sai ya tunda ya yi da niyya sai kawai je sallarsa ba sai ya yi alwalar ba wankan alwalar ta shiga cikin wankan ballantana kuma idan ya yi alwalar ma a farkon wankan domin wannan alwalar kun san ya gabata mun ce alwalar da mutum yake yayin wanka mai hukuncinta sunna ce wannan alwalar da mutum yake kafin ya wankan janaba sunna ce to amma duk da yake alwala ce ta sunna idan ya yi wankan janaba tunda wannan wankan janaba tsarki ne babban tsarki to idan babban tsarki ya kauce min babu aula karamin tsarki ko ba haka ba to shi ne a wannan sai dai kawai a halin da idan mutum ya zamanto cewar yana yayi alwalar yana cikin wankan alal misali ya wanke kansa ya wanke saman jikinsa bai gama wanke kafa ba bai gama wanke kafa ba sai alwalar ta kare bai gama wanke kafa ba sai alwalar ta kare sai ya rihi alal misali hmm, ko kuma ya ji bawali ya je bawali ya tsarki sai ya ci gaba da wankansa to in ya ci gaba da wankansa zai je ya yi sallah da wannan alwalar bai yi ba saboda ƙaramin tsarki ya karye kafin ya zamanto ya samu cikakken babban tsarki to raka in ya karasa wankan babban tsarki yana nan amma karamin tsarki ya kare to shi yasa sai suka ce sai malaman fiqh suka ce a cikin irin wannan idan alwalar ta kare kafin ya gama wanka to ya koma gabobin alwalan ya wanke su sau daidai to raka ya koma ya wanke kansa to sai dai wajen kai wankewa zai ko shafa zai eh shafa zai kawai ko ka wankewa zai Yau tun da wankewar kan bai kare ba da bawali da yi eh, da ba wankewar kai da yayi na janaba ne saboda ka sai ya shafa kai a wato sai ya wanke hannu ya wanke fuska ya wanke dantsansa ya shafa kai sannan ya ci gaba da alwalarsa da abin da zai saura kafa ne kaga to sai zamanto wannan wanke kafar da zai yi ya wanke kafa ga wanka ya wanke kafa ga alwala idan ku sai da ya gama ne ga baki daya sannan alwalar ta karye to kaga nan wajen dama alwalar zai sake fresh kowace gaba ya wanke ta sau uku uku domin ya samu alwalar cikakka amma in a cikin alwalar ne sai ya wanke sau daidai tunda dama shine mustahab shine istihbabin shine alwalar da ake so a yi a cikin wanka sau daidai kawai mutum zai wanke na'am na'am na'am الأعمش سليمان na'am, na'am, na'am. Daga Abdullahi الله Abbas, daga دق ميمونة ta ce. wato wa a rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ruwan ruwan alwala alwalar janaba sai ya karkato da hannun damansa ya zuba ruwa a kan hannun hagunsa sau biyu ko sau uku sannan ya wanke al'aurarsa sannan ya daki ƙasa da hannunsa ko kuma ya daki bango da hannunsa sau biyu ko sau uku sannan ya kukura baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskarsa ya wanke dantsansa guda biyu sannan ya kwarara ya zuba ruwa a kansa sannan ya wanke jikinsa sannan ya kai kaikaita ya wanke kafafunsa ta ce sai na zo masa da yanki falam yurid ha wato bai bukace shi ba sai ya haɗu sai ya rinka yarfe ruwan da hannunsa wato yana yarfe ruwan haka da hannunsa sallallahu alaihi wasallam to wannan kun ga ya nuna cewar menene shahidi shine thumma ghasala jasadahu to a wata riwayar thumma ghasala sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikinsa ya nuna bai sake wanke gabobin alwalar ba saboda haka wannan alwalar da kai wannan alwalar da yayi da ya zo wanka bai sake wanke gabobin alwala ba ya nuna cewa wannan alwalar da ya ta wadatar a kan alwalar da zai sallah da ita shine maqsudin bukhari wannan shine matabar mali eh, sabanin waɗansu malamai da suka ce a'a wankan janaba a baya ɗaukewar ƙaramin kari saboda idan mutum ya wankan janaba ba zai yi sallah da wannan wankan janaban ba sai ya je ya yi masa alwalarsa wanda yake wannan babu dalili a haka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam istinbadin da bukhari yayi zahiri ne akan wannan to sannan kuma akan wannan ne waɗansu malamai ma suke cewa idan mutum yayi wankan juma'a yana wadatarwa ga wankan janaba haka ibnu battal ya ce amma wannan sahih sahihin magana idan da niyya dan mutum ya fita daga cikin saɓani idan mutum ya zo zai yi wankan juma'a kuma akwai janaba a jikinsa to ya yi niyya biyu niyyar wankan janaba da wankan juma'a sai ya zamanto cewar wannan wankan guda ɗaya da yi ya wadatar masa ga juma'a ya wadatar masa ga janaba amma ya ce ya manta cewa yana da janaba sai ya wankan juma'a zai tafi sallar juma'a sai yana cikin sallar juma'a sai ya tuna ai fa a shefi da janaba a jikinsa amma wankan juma'a kawai to ya zai yi ta lalace shi ne zahiri amma ibnu battal ɗaya daga cikin malamai yake cewa a ai inda na juma'a ya wadatar da wankan janaba wannan saboda innamal a'malu binniyat shi wankan wankan juma'a mustahabbi ne idan mutum ya je juma'a bai yi wanka ba sallasa ta yi ko ba ta yi ba sallasa ta yi to amma idan mutum ya je juma'a bai yi wankan janaba ba sallasa ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba saboda haka abin da yake mustahabi ba zai wadatar ga wajibi ba saboda haka idan mutum zai yi sal idan mutum zai yi wankan juma'a alhayi da janaba a jikinsa to ya yi niyya biyu niyyar janaba da niyyar wankan juma'a na'am alaikum na'am babu karhanci duk da yake an ruwaito waɗansu daga cikin sahabbai suna karhanta haka buhari zai kulla babi akan wannan babu karhanci waɗansu sun kafa dalili da wannan akan karhanci amma bal da shi hadisin shi yake nuna rashin karhanci tunda da tunda an tunda inda akwai karhanci da ba zai ma da zai nuna musu ai ba a yi amma kasancewar har an kawo masa bai karba ba amma kuma bai hana su ba bai hana su abin da suka yi ba bai karba ba sai yarfe da hannunsa ya nuna kan cewar da al'adarsa ma sun san cewar ana kawo masa eh shine abin da malamai suka kafa hujja al'adar ta san cewa ana kawo masa sai dai waɗansu daga cikin magabata kamar makhul ashami ya kasance in yi alwala ko yayi wanka sai ya tsane jikinsa da ruwan sai ya tsane a ruwan da tufar da rigarsa ta jiki yana cewa ruwan da ya yi tsarki ina neman albarka ruwan da ya tsarkake jikina da ruwan da ya da ya tsarkake min jiki ina neman albarka da shi saboda ka sai ya goge jikinsa da da tufar da kayansa ko yanzu mutum ya ga da yar shaddarsa ta ta abin da ta yi gora tayi gora in ma zai yi alwalar sai ya je ya cire babbar rigar waje ɗaya tukuna watakila rigar ma sai ya cire ta don kada ta tattare <laughs> Eh, to kun ga wanda wannan ruwan ruwa ne da ya tsarkake jikinka ya tsarkake ka daga zunubai A kaga ruwa ne mai albarka na'am ruwa ne mai albarka na'am niya biyu eh shine ai shine ai shine na ambata ko ba ko ba fahimta ba cewa idan mutum yana da janaba zai tafi sallar juma'a ya kulla niya biyu niyar wankan janaba da niyar wankan juma'a wanka ɗaya zai yi amma da niya biyu sai ya wadatar mata kamar raka'atayil fajr kamar kamar tahiyatul masjid ne da raka'atayil fajr mutum ya zo masallaci a gida bai raka'atayil fajr ba sai ya yi niyyar cewa raka'atayil fajr ce kuma tahiyatul masjid ce eh, an fahimta eh, na'am wajen bi ban ce tawassuli ba mujibi kawo kawo abin nan ah, fatul bari ibnu rajab ina ibn rajab yake kawo ku ga abin da yake a na ibn rajab eh maddi gara na fada kaga kaga wato riwaya bil ma'ana za ta shiga ko illa riwaya bil ma'ana kenan yace kaji wa kana makhul makhul shani ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai na ƙasar sham makhul ya kasance yantashifu bi tsarafi saubihi yana tsane jikinsa da gefen tufafin jikinsa waya ruddul mandil yana ƙin karɓan tawo waya ƙul yana cewa inna fadlal wudu, baraka sauran ruwan alwala albarka ne fa uridu an yakuna zalika fi thiyabi don haka ina son wannan sauran ya kasance wannan albarkar ta kasance a tufafina ba ta wasu ni nace ba mm. a wannan shan ruwan wannan wannan sayyidina ali ne kuma ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ya yi alwala a cikin rahabar kufa bayan ya yi alwalar daga sauran ruwan sai ya zuba ruwan ya sha yana tsaye ya ce na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala irin wannan alwalattawa sannan ya sha ruwa ya yi haka to wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da ake kafa hujja na kan cewa babu illa akan mutum ya sha ruwa a tsaye saboda wannan abin na wannan asar din na sayyidina ali ya nuna cewa shan ruwa a tsaye ba ba ne. waɗansu dai suna cewa yana maganin yana maganin ciwon baki maganin ciwon hanta dai ko zafin zuciya Allah to duk wannan babu nasi akan wannan amma dai sayyidina Ali yayi kuma ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum yayi ya zama to sunna na'am alaikum salam na'am na'am bata a'a duk wani abu da yake to bata ɓaci ba eh a'a ba zai ba wai baya bata maka alwala ba wai baya bata yana bata maka alwala sai dai ba za ka ce waccan gabobin da ka wanke suna nan ba abinda muka ce kenan wato idan mutum kana cikin alwala bayan ka wanke fuskarka sai ka ta kare ba za ka ce to ai shi kenan tun da ban gama alwala ba ta karye zan ci gaba kawai da alwalata saboda ka na wanke hannuna na shafa kai na wanke kafa alwala tana nan tun da alwala ba ta zamantowa ba ta zamantowa rabi da sulusi to wannan ne muka ce a ba a haka idan mutum yana cikin alwala ko da bai gama ba idan alwala ta karye to sai ya sake ta tun daga farko ba zai cika ba karyewar rabin alwala kamar karyewar cikakkiyar alwala ne shi ne eh, eh. a kan akan fa wannan ne fa akan mas'alar kan matsalar shafa akan mas'alar kufi ne idan mutum ya yi alwala ya yi shafa akan kufi sai ya zo zai sake wata alwala sai ya zo ya cire kufin sai ya cire hufin nasa zai iya sallah da wannan alwalar bayan shafaye akan huffin kun fahimci matsalar mutum ne ya yi alwala cikakkiya sai ya sa huffi ya yi sallah a zahar da la'asar ta zo sai alwalarsa ta karye sai ya sake alwala ya yi shafa akan kan amma da zai sallar la'asar sai zafi sai ya ji zafi sai ya cire kufin to zai yi sallah da wannan alwalar ko ba zai ba na'am to shine muke cewa wannan ya koma akan cewa shin alwala tana zamantowar bangare bangare za a ce yana da alwala cikakka amma kafarsa bai mata alwala ba tun da kafar da ya shafa ya cire mata hufin hmm? eh? to shine muka ce abin nan a a mazhab a riwaya ce da ta zo daga malikanta sai ya wanke kafarsa sai ya wanke kafarsa kawai yayi sallah amma idan ma akwai wata riwayar kuma take ce a ya je ya sallarsa kawai wanda ke shine mazhabar ina jin Hassan al-Basri ya je sallarsa domin wannan shafar da yayi ta bashi hukuncin alwala cikakka saboda haka dan ya cire ba abin da zai karya alwalarsa in ba alhadas ba amma cirewa ba zai karya masa alwala ba na to kun gani da wallahi na so mu karanta mu karanta nafdul yadaini mu karasa mu karanta nafdul yadaini min al-ghusl inna na'am babi idan ya amba idan ya tuna a cikin masallaci annahu junub cewa shi yana da janaba kharaja kama huwa ni a dawa nusan to sai ya fita kamar yanda yake a cikin halin nasa ba sai ya yi taimama ba wato idan mutum ya tuna yana cikin masallaci cewa yana da janaba ya fitar daga cikin masallacin kamar yadda yake ba sai ya yi janaba ba wannan waɗansu malamai ne suke cewa sai mutum idan mutum ba sai ya yi taimama ba waɗansu ne suke cewa idan mutum ya tuna idan mutum ya tuna yana da janaba a cikin masallaci ko yana cikin masallacin janaba ta same shi kamar yana bacci ya yi mafarki a cikin masallacin to ba zai fita a haka ba sai ya yi taimama zai fita to shine bukhari yake cewa idan mutum yana cikin masallaci sai ya tuna cewa yana da janaba ya fita a halin da yake ciki ba sai ya yi taimama ba eh, wanda yake shi abin da zai kafa hujja da shi na'am na'am eh, na'am bin umar umar dai na'am na'am na'am na'am daga abu huraira ya ce an tsaye an yi ikamar sallah aka daidaita sahu mutane suna tsaye sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu to yayin da ya tsaya a wajen da yake ba da sallah sai ya tuna cewa yana da janaba faƙala lana sai ya ce mana makanakun ku tsaya a inda kuke a wata riwayar fa ashara ilaina biyadihi makanakum sai ya nuna mana da hannun da hannunsa ku tsaya inda kuke da hannunsa ya nuna na'am thumma kharaja ilaina na'am thumma raja sannan ya koma gida yayi wanka sannan ya fito zuwa gare mu kansa yana diga da ruwa sai ya kabbara fa sallaina ma'ahu muka yi sallah tare da shi تابعه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري to kun ga wannan ya nuna cewar idan mutum yana da janaba in zai fita daga masallaci ba sai ya saki ba sai ya yi taimama ba kuma wannan ya nuna yanda abin abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai na wato na yadda Allah madaukakin sarki yake hukunta masa abubuwa domin ya domin ya nuna mana sunna wato idan ba laifi ba ne mutum ya manta ya zo ba shi da alwala har ya zo zai fara sallah sai daga baya ya tuna ko ma ya zama to karewa uwa uba ma ba a rashin alwala ba janaba ce ma ga baki ɗaya sannan ya tuna ko ba abin aibi ba ne irin wannan eh, ba abin aibi ba ne amma mu nan waɗansu jahilan limamai sai ce a'a to yanzu haka za a ce liman guda ya zo masallaci da janaba wannan wani irin limami ne saboda haka sai ya je wa mutane sallah da janabar jahili sai yi wannan saboda me saboda wai kunya e ko a kar a raina shi e kar a raina shi a ringa ganin sa kamar wani shaidani shaidani to ba shaidanci ne shi sa kun ga abin sai ya zamanto ba ma umarni ne ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya faru gare shi sallallahu alaihi wasallam ya faru da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma wane da zaka ce wannan wani abu ne wanda yake wato na rashin kamala ko rashin cika babu komai mutuntaka ce mutuntaka ce mutum ne mutum kai ɗan adam ne ajizi ne kana da rauninka kana da abin da yake za ka yi mantuwa kuma za ka iya wanda ba a bayyana a wace sallah ba ne ko ta rana ce ko da dare ce ko ta sallah asuba ce ba a bayyana ko wace sallah ba ce kuma eh, kaga in ta zamanto ta rana ce ya nuna kan cewar ko a da rana ma mutum zai iya saduwa da iyalinsa eh, kuma ya zamanto cewar wannan har ya zamanto ya tafi wajen sallah ya manta cewar akwai wankan janaba a kansa ko da ku shi liman ne ah, na'am to sannan kuma ah, wani hadisin ya nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai na kan cewar baya kabbara sai an daidaita sahu ya tabbatar sahu ya miƙe kafin ya kabbara kuma zahirin wannan riwayar ta nuna kan cewa da ya shigo an maimaita ikama ko ba a maimaita ba kawai yana shigowa ya ce fa kabbara sai kawai ya kabbara ka ga nuna ba a maimaita ikama ba to wanda ya nuna kan cewar idan aka yi ikama ko da an samu tsakanin iƙamar da ta da kabbara an shagaltu da waɗansu ayyuka tun da kaga wannan ya tafi gida da ya je gidan kuma wanka yi sannan ya zo to kaga wannan tsulun fasul ne bambancin lokacin ya shagaltu da waɗansu abubuwa wanda ke ba na jinsin aikin sallah ba to amma wannan bai sa a maimaita ikamar ba sai nuna kan cewar idan aka yi ikama aka shagaltu da wani abu ba sai an sake maimaita ikama ba kawai sai a yi kabbara a wadata da wannan ikama ta farko shine zahirin abin da wannan hadisin ya nuna na'am to sai mu tsaya a nan wajen na dauka za mu kai har babi na ashirin na'am to subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nadiru amin amin الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كم ta farko كوتنا da علاقة da حديث كرشي da مكا كرنتا cewa ينزوتو إدن idan وانا تفارو لمن تفارو قريشة حكا to shi ma zai ce a saurara ya je wanka ya dawo a ci gaba da sallah ko kuwa yaya zai idan babu mashakka ga mutanen kamar irin limamin alfurkan wanda gidansa kusa yake <laughs> eh, to zai iya zuwa ya wanka ya dawo a ci gaba da sallah amma idan ya zamanto cewar ba inda zai je ya wanka akwai mashakka a haka to yankun a bar mutane su ta jira zai zamanto akwai mashakka a kansu to sai ya sa wani sai na'ibi sai ya sallah sai na ya yi sallah saboda abinda ake kula dai shine gujar ma mutane mashakka amma ka ga nuna kan cewa dan jiran da za a yi dan a je a yi wanka a dawo wannan babu komai kuma asali a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ai koyi da shi ba khususiya ba ba khususiya ba ba za a ce abin da yasa aka ba a kaddamar da wani ba saboda a hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'asul shine ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi liman yana da yana da hurumi yana da alfarma ya a tsare masa alfarmarsa shine yake ba da sallah dan irin wannan uzuri ya zo uzuri ne wanda yake karbabbe wajen shari'a sai a saurara sai dai idan ya zamanto cewa sauraron zai kai ya zuwa ga mashakka wato akwai tsanantawa a jira tunda kaga wannan ma gabaki ɗaya fa cewa yi makanakum ko zama kar a yi a tsaya inda ake to kaga kuwa idan ana maganar inda za a je a yi minti goma minti goma sha biyar ne ai ga a ce mutane suna tsaye a haka abin ya zama to akwai mashakka to kuma saboda sun shi yadda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake a katanga ce raba shi da masallaci kofar ta cikin gidan take shiga saboda haka shiga kawai zai yi shikenan kuma sai ya yi wanka sannan ya fito saboda ka babu mashakka a cikin jira amma akwai mashakka sai a kaddamar da wani ya yi sallah banɗakuna eh kamar banɗakunan masallaci na'am ba ga banɗakuna ba na masallaci <laughs> sai ai maliman na'am ya gaskiya yanzu na ga yawanci masallatai haka aka yi ofishin liman da ake a cikin masallaci a jihar kibla kuma sai a yi masa ɗan sa a ciki eh kwarai na ga yanzu masallatai da ake ta gina za a ga yawanci irin haka ake yi ko nan gidan eh gidan kai ma an yi haka eh da kuma wannan akwai wannan masallacin dan uwan mu ma Jamilu a nan hanyar Zariya din nan da yake ba Kudus ba wajen wajen tamburawa akwai akwai uwa akwai akwai wani dan uwa nan mai taimaka ma addini yana yana yayi gidan gona zai masallaci na juma'a kato da muka je muka gani shi ma da masallaci haka da ban daki a ciki na'am shamsuddin na'am eh wato mutaba'a ba wai sai idan akwai illa a isnadin ba mutaba'a takan zo da raf'ut tafarrud da ya nuna kan cewa bai kadaita ba Usman bin Umar bai kadaita da riwayar hadisin ba bal yana da mutaba'a tamma cewar ma'amar ya ruwaito hadisin daga zuhuri eh, haka dalika auza'i ma ya ruwaito kuma duk riwayoyin suna cikin bukhari zai kawo su a cikin kitabus sala sai wannan wadan wajen almani akwai wanda ya kawo zuhuri ka kawo wannan riwayar a tirmidhi na kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan mazi din yaya zai yi da abin da ya taba tufana ya ce ya yayyafa ruwa a ya yayyafa ruwa akai to wannan riwayar a duk da tirmidhi ya inganta ta amma in ka kula a cikin isnadin akwai muhammad ibn ishaq wa muhammad ibn ishaq idan ya ruwaito hadisai ta babin ahkam na shari'a in ya kadaita da shi kuma bai bayyana cewa haddasa na ba to malamai ba sa kafa hujja da shi don haka ne ma za ka ga ba shine matabar a hatta imam ahmad da ya ruwaito turmidi cewa wanda daga cikin malamai sun yi aiki da wannan hadisin ya ce arju ina fata saboda haka idan ya taba jikin mutum ya wanke ba ya yayyafa ba mm. bawali ma ba a ce a yayyafa ruwa ba bawalin babban mutum bawalin yarinya kai an ce a wanke balanta kuma maziyin babban mutum mm, saboda haka akwai wannan hadisin yana da rauni kuma da ya inganta shi yace ce hadithun hasanun sahih yana nufin cewar sauran hadisi yana da shahid bil ma'ana amma shahid bil ma'ana din shahid bil ma'ana din shahid abin da yake shaidarsa da ma'ana ma'ana akwai bambanci akan cewar maziyi yana karya alwala wannan shine mahalli shahid din shine shahid bil ma'ana din amma akan cewar za a yi masa nadhu wannan babu abin da babu abin da ya shaida akan wannan riwaya na'am mudallis ne ibn ishaq na'am sannan akwai yan uwanmu mata sun ce irin safa kamar wannan wannan zai ɗauki hukuncin hufi da za a iya shafa a kansa na farko dai ba hufi ba ne wannan jaurab ne tun da bai zamanto na fata ba to jaurab kamar yadda muka za mu gani ana shafa ya gabata gare mu masu alal hufai ko kamar yadda ake shafa a kan hufi ake shafa a kan jaurab amma mun ce sharaɗin shafa akan kufi da jawrab ya zamanto ya suturce mahallin farilla yanzu wannan zai suturce mahallin farilla menene bai suturce shi ba idan sawu tunda wannan kun ga nan ai a ƙarƙashin idan sawu yake to sharaɗin shafa akan kufi ya zamanto ya rufe mahallin farilla har idan sawu kamata a ce ya ɗago sama haka ko da bai yi tsawo sosai ba kamar yadda yawancin kufi yake kamar boot alal aƙalla ya rufe idan sawu ga baki ɗaya shine sharaɗin da za a iya yin shafa akan kofi saboda haka wannan idan amma yanzu idan kamar a ce mace ta sa safa bayan ta yi alwala sai ta sa safa sannan sai ta ɗauko wannan ta sa za ta iya shafar ko ba za ta iya shafa za ta iya saboda mahallin farillai an suturce shi kuma abin da aka suturce shi da shi duk wanda za a iya yin shafa a kansa ne shine safa ko kufi wanda yake na fata to sannan wannan ya ce me yasa aka fara ambatar tawadda waqtil zakara aka ce kayi alwala sannan aka ambaci wanke ga al'aura eh to wannan ai alwawu la taqtadi tartib ita wawu ba ta nuna kan cewa wannan za a fara sannan wannan wato kayi alwala kuma ka wanke a zakar ba wai ana nufin kan cewar sai ka yi alwalar ba sannan kai tunda ba summa aka ce ba ba kuma fa aka ce ba don haka mutum yanzu idan mutum ya fitar da mazi sai ya alwala sannan sai ya zo ya wanke gaban nasa to kaga a bisa kauli da cewar shafa namiji ya shafa azzakarinsa alwarsa tana karyewa kaga dole ya sake alwala amma a kaulin da waɗanda suke cewa baya karya alwala kamar hanafiya kaga kenan sai dai ya sallarsa ko da daga baya ya wanke ya yi istinja din amma ka'ida shine mutum ya wanke a azzakarin sannan ya alwala in yana so ya alwala in yana so ya sallah da wannan alwalar ko ba zai yi ka ce ai bar kawai ya wanke ya kwarara ruwa ba domin kwarara ruwa ba zai wadatar ba sai don da ya ce waqtil zakaraka dole sai mutum ya sa hannu ya kawar da jirmin ya kawar da abin nan din na'am to sannan wannan tambaya ta ƙarshe in ce Allah ya ƙara wa malam lafiya afwan akwai wata tambaya shin mata suna fitar da wadi mace ba mata ba alwadi ya keɓanta da maza amma almaziyu mata suna da mazi ko ba wani abu ne mazi ba shine danshin gabansu wannan danshin na gaban nasu yana ɗaukar hukuncin mazi idan ya zamanto ya fitar da sha'awa saboda haka in irin wannan ne shi ma za a wanke shi amma in ganshin gaba ne wanda yake ya saba yana fita tare da su to wannan akwai mashaqqatul ihtiraz baya daukan wannan amma wanda yake ya fita da sha'awa sha'awa ce ta motsa shi zai dauki hukuncin mazi za a wanke shi kuma za a sake alwala idan ya fito to sannan wannan yace me hukuncin wanda yake azumi yayi waya da budurwarsa sai mazi ya fita ya azumin sa yake to na farko dai kafin kafin ka ji hukuncin ya azumin yake na farko dai wannan abin haramun ne domin kamar yadda kuka karanta a cikin ahalari daga cikin abubuwan da mukallafi zai guda shine wattalar zubi bi ha, neman jin daɗi da zance da ita wannan abin da samari suke yi da 'yan mata a ta waya ana jin daɗi wannan jin daɗin neman ka ji daɗi da zance da mace ne wannan haramun ne idan kuma har mazi ya fita to idan mutum yana azumi a matabar malik da imam ahmad sai ya rama azumi in zai ya fita idan saboda zance ne amma idan kawai mazi ya fita saboda tunani ne mutum ya zauna yana ta tunani yana ta suranta abubuwa har mazi ya fita to shi ma wannan a shi wannan ba zai rama azumi ba sai dai ta fuskar istishba a tsaye a matabar malik cewa mustahabbi ne ya rama azumi amma ba dole ba ne mm. tunda shi wannan bai yi wani aiki ba an fahimta tunani ne yake yi amma inda zai je yana kallon mace ne yana ta kallonta cikin azumi har ya fitar da maziri to sai ya rama azumi mm. ko kuma yana saurar a guda ɗaya a babu kafara ba kafara ai ba maniyi ba ne <laughs> in mani ne shine a kaun a masabar malik sai yayi kafara sauran masabobi sun ce ba kafara amma malik ya ce sai da kafara eh, idan idan a saboda haka idan kallo ne ko zance eh, in kallo ne ko zance ko taba mace ko mutum ya taba iyalinsa har ya zamanto cewa yayi mazi a cikin azumi sai ya rama wannan azumin sai ya rama wannan azumin kuma zai kama bakinsa a wannan bataccen zai kama bakinsa sannan ya rama don in ya je kuma ya ci abinci to sai ya yi kafara eh, don ya ta alfarmar wata sai da ya ce to ai shiken tun da zan rama abin da ya afku ya riga ya afku bari ya karata to in ya karata sai ya yi kafara mujarradin tunani idan tunani ne kawai idan tunani ne kawai shi wannan baya karya azumi a shi wannan zai rama ala wajhil istihbab ta fuskar mustahabbi ne ta fuskar mustahabbi ne amma wannan duk daga cikin mufradatul malikiya ne shafi'iyya da hanafiya sun ce fitar madiyi babu komai kuma riwaya a matabar imam ahmad amma matabar malik sai an rama malik ya yi tsanani saboda a tsare azumi saboda a tsare azumi kuma ai bai dace ba mutum kana cikin azumi azumi da yake nisan da aka kawo shi don ya karya sha'awa kuma ya zamanto ka je kana sayan sha'awa din da kuɗinka eh kada mutum na ban ji ba ai shi ne kallon sai an ce ka kalli tv an ce ka kalli mace ka kalli mace ko a ɗabi'a ko a cikin talabijin ko a ina ka kalle ta ko a ina ka kalle in ka kalli mace ka ji daɗi har mabiyi ya fita sai ka sake azumi sai ka sake shine bar malik eh in ce in nafila ce to in nafila ce me yayin hukuncin a shi ma a matabar malik sai ka sake domin a matabar malik idan ka fara nafila ba wajibi yin nafila ba wajibi bane amma in ka fara dole ka cika in ka fara azumi a matabar malik sai ka cika hmm? menene nafla laysa fil laysa nafla والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه منظم صلاتنا وصومنا وحجنا a لنا كذا اعتكافنا تكاغا حد صوم nafila ba ta wajaba a da farawa in ta wato sirri ma nazzamahu munazzimu sai dai abinda aka ambata masail din nan guda takwas su ne idan ka fara to dole ne sai ka cika sallah da azumi da dawafi da hajji da umra da itikafi da yin sallah bayan liman idan kana sallah bayan liman sai ka tuno cewar ai ba kai sallar azahar ba ta zamanto sallar la'asar to sai ka mayar da ita ta zamanto nafila to ba za ka tsale shi ba ka ce ai tunda nafila ce barin kyale shi tunda ka fara sai ka cika wannan nafila idan ka yanki ka je ka ce bari kai sallah a zahar sannan kai la'asar to kuma waccan nafilar da ka yanke ta da ka shiga ba kai ba ka shiga kurkukun liman sai ka rama ta a matsayin nafila wannan shine mazhabar malik na'am saboda a kula da Allah da wannan abin da yawa yawan barna yana faruwa tsakanin masu neman aure ta wannan nahiya abin da ake nema a yi a gina shi a bisa a bisa albarka a guji yin abubuwa na saban Allah a guji yin abubuwa na saban Allah wannan dogon dogon hirace hirace din wanda yake kuma za a yi ta yi na sha'awa yana daga cikin abin da yake saban Allah ne saboda haka daidai a guji wannan saboda neman albarka ake neman albarka ake a cikin aure kuma abin ci ma sai ka ga wani lokaci hatta masu auren da matan da mazan duk suna yin irin wani Mm, mace tana da aure amma tana hira da waɗansu mm, ko kuma namiji yana da aure kuma ya san ba auren mace zai ba amma kuma ya je yana irin waɗannan hirace-hirace din tare da su ko eh, na'am duk wannan yana daga ciki kallon filafilai cikin azumi waɗansu suna ganin kan cewa wannan wai sauƙaƙe azumin ne kamar yadda ake yawon ya da rana wato lokaci ya zo ya tafi baka sani ba mm, to wannan duk ya saba abinda maksudin azumi yake azumi ya kamata ya sanya mutum tsakaninsu da wutar jahannama tafiya shekara saba'in amma kuma kana azumin kuma kana kusantar da kanka ya zuwa ga wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Allah maɗaukakin dukansu akwai wani bawan Allah yan uwansa su su goma sha ɗaya sun yi hatsari dukkaninsu sun mutu na Allah ya wani na ilaihi raji'un اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلين خيرا من اهليهم وازواجا خيرا من ازواجهم اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في اقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على العماد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير خير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين